الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مسلمين ina الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ya karɓa mana من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da suka samu ya tsara mana imani da himma da ikhlasu ya kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muka roƙo Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe da ajalin mu yazo Allahu waliyu zalika wal qadiru alai Alhamdulillahi Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau rana ta bakwai ko da watan ramadana da wannan shekara ta hijiriya 1440 wanda kalmi a ashirin da biyu ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara a muna nan dai a suratu at-tawba da muke kira suratu bara'a za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala a kan aya ta goma sha uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخفهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نعم za mu karanta aya ɗaya baya don mu jona ta yau aya ta goma sha biyu jiya mun Allah maɗaukakin sarki yana cewa وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ولا لعلهم ينتهون Allah maɗaukaki ce idan mushrikai suka musulunta suka nuna sun musulunta sun zo suka kalman shahada Allah ya ce Allah ce can baya ce fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikwanukum din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun idan mushrikai ko kafirai suka zo suka ruya suka ce sun bar yanzu sun musulunta suka kafi kalman shahada har suka fara tsaye da sallah aka lura da tsaye da sallah a tsakaninsu abu ne zahiri sannan kuma suka fara ci da zakka suna bayarwa mai tulmalin musulmi ko suna ba ma waɗanda Allah ya ce a bawa waɗanda suka intanci zakar Allah ya ce to in dai har waɗannan abubuwan su uku guda uku suka tabbata kalman shahada da karɓar musulunci da biyu tsaye da Allah da kulawa da ita na uku ba da zakka daga dukiyoyinsu Allah ya ce to yanzu waɗannan mutanen jikinsa ya zama to haramun jikinsa ya zama to haramun kada ku sace ya kansu in ji Allah su ma ta zama to haramun za a saki cinta a matsayin ganima ko a ɗauki musu dukiya haka nan mutunci duka wannan kalmar shahada da Allah da wani suka sun ka kanganci jininsu da su da mutuncinsu Allah ya ce ka ikwanukum fi yanzu sun zama to 'yan uwanku a addini sun zama يسبقك أعجيهم ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya fito idan aka kwana biyu in na taso aimanahum sai suka yi rijja kuma suka warware wannan kalmar shahadar da suka yi suka ci kuma suka juya baya wataƙila da sun faɗa ne saboda a tsagaita musu a daina yaƙansu a ɗauki kuma a kansu ce su wai shiri suke yi shiri suke da suka kalman shahada har suna sallah suna fetallin suna suna suna sallah suna ba da zakka ashe ba musulmi bane da gaske suna yin don su ƙara shiri su yaudari musulmi su ha'inci musulmi Allah ya ce in ka so aimanu idan suka warware wannan kalman shahadar tasu suka yi ridda suka bar musulunci suka bar sallam suka bar zakka min ba'd ahadihim bayan an yi alkawari da su sun dau alkawari mai ƙarfin cewa sun musulunta sun zama to musulmi wa ta'adu fi dinikum har suka fara sukan addinin musulunci suka fara sukan sallar da za su suke yi suka fara sukan duk wani hukunci kuma a wata shari'a ta musulunci suka fara suka kamar su fara zagin sallah su fara zagin alkur'ani su fara sukan ita zakar ma su fara misali sukan zaji ko zajin wani abu da musulunci ko zajin gemu ko suna sukan ɗan wando su wani abu na suna manzo Allah ko da musulunci ke a yi a bari suka zama suna suka Allah ya ce a a immatal kufri ku yaƙi shugabannin kafurcin manya-manyan su a wannan kafin su za ku yaƙa in ji Allah su kana wa ta'ala domin idan mutane ne su da la aimana lahum babu alkawari tare da su idan kuka da la'allahum yantahun kada su za su hannu za su daina za su daina muku tsangwama za su daina fito na fito da ku man manyan za ku ta samma in ji Allah na su shugabannin su jagororin su za ku farwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta ko tsoro ku ne ala tuqatiluna qawman wai Allah ce ce za ku yaki mutanen da kullun naka so a sanahum kullun suke warware alkawarin da kuke ɗauka tsakanin su da su a yi alkawari na zaman lafiya A kashin muku mutane a je a zo a zauna a yi sulhu a ce an gaje ta an yi su zo su farma dabbobi ko su kashe ko su farma wani abu da ku kaso ku su kashe kullum Allah ce ni kan mutanen nan za ku yaƙe su bane Allah wa hammu bi ikradin rasuli kuma alƙawari suke yi kuma su suka yi yunkuri su fidda manzo Allah ma da kare daga Makka wa in lam turdi alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin su suke suka zauna fa da suka sun gwila da maki yadda za su fita manzo Allah da maki eh, daga Makka fita manzo Allah daga Makka fita musulunci daga Makka sai floshin din musulunci fita shi daga Makka to ba za ku yi waɗannan mutane in Allah ne kan ba za ku yaƙe su ba kun ba da uku wala marratu hali kullun su suke fara kankalan kullun su suke fara tsokalanku ku duk inda aka yi jima sai kun samu sun suka fara takalan ai a tattaunan Allah ta tsoron su kuke ne in ji Allah tsoron ku ya musulmi ba za ku iya bane to fallahu a hakku an tashanhu ni Allah da nake ba ku umurni ku yace su ni ya tantanta ku tsorata saboda na ce ku yi ba ku ba haka ni ya dace ku tsorata saboda bala'i da musiba da azaba ta za ku iya saukan muku umurni na kuma umurni na shi ya in ji Allah haka in kuntum mu'minina in dai ku mumunan ne na gaske ku mumunan ne na kwarai to bai dace in ba ku umurni ba kuna sakaci ko kuna tsukewa kuna janyewa kuma kuna nauyin jiki da zafura Kuna fata kun gane Allah ma ku ku ya ce ku ku musu wani yu'azzibuhum Allah bi aydikum Allah ya kina kun azabtu da hannayenku tsaranku da kuka da za ku musu da harbi da kisan da za ku musu da hannunku wata azaba ta ce ta ji ta hannunku zartar musu sun zo lahira kuma musu nawa azabar duniya ta farkon nan su ɗanɗane ta da hannayenku ko musulmi sannan ta lahira kuma su zo su ɗanɗani da wanda na shirya musu ina fata an gani ko a qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim Allah ya kaskantar da su ya tabar da su domin idan aka ci mutum a yaƙi ya gama kaskanta kawai إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلاء وكذلك يفعلون masu mulki da masu ƙarfi idan suka zo suka shiga wani gari suka ci shi a yaki to al-muluk a daga lokacin da ya su lalata komai na lalata komai kaga an yi kone-kone an gina an kone gidaje an kona shaguna an kona dukiyoyi za ka san an kona gonaki an fata nan an fata can an tarwata tsawon jiki Ya kiran in ka je in ka yaƙe ka ka kufai. ba ko san mutum a wajen ko ƴar dabba a waje ka ji gari shiru su halala ta waje suke halala ta masallaci ba wajen sallah halala ta makarantu ba zuwa makaranta halala ta asibiti ba wajen karɓar magani halala ta kasuwanni ba wajen siyan abinci halala ta nan halala ta can lalata gidaje ba wucin kwana sai ka ga an koma kauye ko naji an gudu an tawatsi a tsaurkan ledoji haka kawai an a ciki wai nan ake kwana nan ake abun nan wuni nan ake koma abinci sai a rike shi ba su kwana إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلية ألا ينا سنيا وتوياكي ينا ميد الجري كفر الجري سوتي بأنتي بمتوتي sai su zama so su ne kasattu yanzu wanda suka fi su a yaƙin su kai da nan tashi da kanin ku koma can ku koma can yanzu su su suka zama garin su suka yi koma a maka gari ana wulaƙanta su ana koron su fita daga nan je an hana ku ɗin kan kana da shi da bi kamar garin kamar komai naka kudu a izzata a azilla ya masu izza masu darajar sun fuskantattu wa kadalika faru. haka suke aikata duk inda suka shiga ana masa kuɗi sai ya ce wa yuhmihim sai ku yaƙe su ku azabtar da su ku kakkashe su da hannayen ku azabtar da su da hannayenku wa yuhmihim in tawakkaltar da su in kaskantar da su ji Allah ina ba ta kasance ko amma sawa shine an kakkashe su an kakkashe na kashewa a wajen yaƙi ko kasarwa ne an kama ƴaƴansu da matayensu duka matsayin bayi a rarraba su kawai a raba aka ce kai ga nasa ga nasa ga nasa sai ka samu da su ne kan babban wani mutum matan wani matan wani mai kuɗi kan mai mai faɗa a cikin nan ta zama to baiwa a gidan wani shara take yi da wance wanke sai in ta tura ta ƴaƴan wani da daraja da kima da shi na yau duka wata da suka yi su ne a gona su ne masu sharar kasa su ne masu kaza su ne masu kaza Allah ke in ƙasƙantar da su in tozartar da su dukiyar da za su ke tara su cikin shi a matsayin ganima ga takewa ta tabbata a kansu tun a duniya Allah ce wa yankuru alaihi da ba ku na sa'un taimaka musu a kansu in ji Allah taimaka musu a kansu wa su dura ƙaunin mu'minin Allah ce un tafiyar da bakin ciki da ya ci dundune a cikin zukatan mumune wato ma'ana mumini da yau an kashe masa yau an ƙona mai dukiya an kar masa an zalunce shi ba wani hukunci ba wani adalci ba matakin da aka ɗauka kullum zuciyar shi a me a cikin kuntata da jin haushi da kula wanda Allah ka nasara mu mai nasara akan wannan zalimin sai ka ji zuka ta musu da sun huce sun huce ba ciki da za su ji ba sai ya koma fa ina fata an kai ko sai ka ji zuka san su zuka ah, an huce an tozartar da su yau sun ga ƙarshen maƙiyan Allah ce in kuka yi haka to za ku shakka za ku sa zukatan waɗansu ƴanku musulmi su huce da baƙin ciki saboda kamukon gayya da aka musu za su ji daɗi su ji daɗi in ji Allah subhanahu ta'ala walau tafsir suka ce wannan ayan asali ta ka sauka a waɗansu kabilu da ake kiran su banu khuza'a banu khuza'a ba'un nabi ne sallallahu alaihi wasallam wato abokan kawance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kulla kawance da manzon Allah sun kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da laraba da kike kafin zuwa musulunci akwai manya-manyan kabilu akwai ƙananan ƙananan kabilu kucin kucin kucin kucin ƙananan kabilu to sai manyan kabilu sai su karɓar da ƙananan kabilu da yaƙi ake ba su da yawa ƙabilun za su iya fuskantar manya-manyan ƙabilu a su yi da su su to sai manyan suna zalunta su sai su kama wannan ƙabilar su kakkashe su su kwace dukiyansu a matsayin gajiyar su kama ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi su je su sai da su su yi kuɗi duk lokacin da suka ji su da kuɗi ko suna buƙatan wani abu na sa'a jihu su kai wata ƙabila ƙarama su mata farmaki su zalunce ta daga bayan sai su ƙananan kabilu sai suka rika yin tahalu tahalu a alaya da turanci ne kawance sai wannan karamin ƙabilan sai ta kuma kawance da wannan to mu kulla kawance tsakaninmu da ku dubu da aka taɓa in ku aka taɓa kankan an taɓa mu ne dubu da suka taɓa ku farmaki za mu taimaka mu haɗa kai mu yaki wajen in mu aka kawo farmaki kuma su taimaka ku taimaka mana a yaƙe ku da yadda samu kabila karama da wata da wata da wata da wata biyu biyar dukiya haka in komin menin alliance ina fata an gani kawance haka da haka haka suke yi din yadda za su iya fuskantar kowace kabila ta kawo musu farmaki idan babban kabila ta kama waɗannan biyar za su shiga a kanta to da haka suke su kwaci kansu to waɗannan ƙabilun banu bakirin nan su a kusa'a za'a da su a abunan su kawance da manzon Allah akwai ƙabilu da suka kawance da musulmai a cewa su ba su musulunta ba ba su musulunta ba su sai kawance da musulmai idan suka fahimci musulunci akwai adalci musulunci ba cuta ba zalunci ba adalci da sai su zo kawance da musulmai su sun fito su rayu a ƙarƙashin kinuwan musulmai dan su su zauna ko su haɗu da waɗansu ƙabilu to shi kenan sai an fiye karɓiyar jiki ne ake to duk wanda ya taɓa mu mu musulmai ta za ku zo kuma ku ba da jiki ma mu haɗu mu yaƙi waɗansu mu kuma wanda suka taɓa ku za mu zo a turo runduna a haɗa ƙarfi da ko a yaƙi to ana irin wannan zamantakewa to waɗannan banu ku za a cin su kabilu ne wanda suke da kwace da manzan Allah musulmai da musulmai sai shawa sai suka je suka haɗu da banu bakri banu bakri wata kabila ne sai suka kawo banu kusa'a cikin, suka kawo musu wanda suke kawace da manzan Allah suka kawo musu hari suka kakkashe su suka zalunce su to shi ne Allah yake zaburar da annabi da musulmai su je su yi retaliation dama sun yi alkawari da wancan ƙabilun su je su yi haɗa da wancan banu bakin da da abin su yaƙe su da waɗannan su huci haushi da asara da ɓarna da kisa da aka huci ko da yake al'ibratu al'umumin lafiya na khususi sabab wannan ka'idar da dokar ta sauka ne a kan waɗancan amma ana aiki da a har gobe kiyama duk musulmi kada ya kuskura ya zauna kafiri ya ci mai zarafi a taɓa waɗancan musulman wannan suna kallo su ai alhamdulillah abun bai shigo kauyen mu ba a can Allah ya shi kawai alhamdulillah ko kuma ayi rikina inda ake yin ta a jihar kaza ne kawai jihar kaza ne mu alhamdulillah ba ta shigo jihar mu na Kaduna ba ta shigo jihar mu na Kano ba ta shigo jihar mu na kaza ba sai dai Allah ya takaita abun kawai a filato ko kuma a a ungun kan kawai ta a to alhamdulillah ba abin da shigo mana a'a ba a haka ai al-muslimu al muslim مثل المؤمنين في التواجد المتفقهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والأمة فقال فصلت مسلمين كان جسدين haka suke a dunkule kaman gangan jiki na mutum ne da suka nubu uduwan idan an yatsa ya yi tuntuke duk jiki ya ɗaura a ke harkar sai za ana ciwo yana sai an shafa alhali kuma kafa da ya yi tuntuɓe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka jiki ya dau jibi ya dau zafi ya daura ake saboda haka bai kamata waɗansu can suna ko ana zaune ba ina fata kun gane ko Allah ma ya yace ko ku ji ku da hannayenku Allah zai so da su ya taimaka muku a ya abin ya da bakin ciki da damuwan da da yake cikin zukatan ɗan uwan ku musulmi da aka cuta ina fata an gane ko wa yuzhib ghaiz qulubihi Allah ya tafiya da kushin da yake cikin zukatan su wa yatubu Allahu ala man yasha Allah ya yafi wa waɗanda ya ga dama cikin waɗancan kafirin idan suka musulunta idan suka musulunta kaga idan suka musulunta Allah aka ba a kashe su ba to kaga ai Allah ne ya so musuluntar su idan Allah yana so da nuna wa kafiri rahama inda ba a kashe shi ba ba za a yaƙe shi ba to sai Allah ya sanya wa zuciyar kafirin da son musulunci da son imani sai kaga ya zo ya furta kalmar shahada da karɓi musulunci, daga nan kawai shi karar idan abin nan an tsauke abin nan ta kuma shi ka ya zama to musulmi yanzu wa yatubu Allahu ala man yasha Allah yayi tuba ga wanda yake so dan ya shirya ga musulunci kenan wallahu shi Allah alimun ya fi mutumin da yake kada aka sassauta musu Allah ya ci na fi ku sanin menene a cikin nan yake ku ya su kada ku bar su inda Allah yake hammu bi rasul shi ba. ayan ta su ba a fulankuraishawa ne lokacin da suka suka mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka gaba ɗaya ku ci musulunci to shi ma ka ce ayan ai ta gama aiki ayan ta gama aiki ta dauka ne wannan da suka ci manzo Allah Abu Jahal suka kori manzo Allah daga Makka ya koma Madina eh, a kuma an yaƙe su ba da shi kenan ayan yanzu ta gina aiki ta gama aiki ta aiki har gobe har gobe duk kafin sai ya farma kawai ya ce bai son ya ga musulmai a wajen bai son ya ji kiran sallah a wajen shi a hidda musulmai a daina kiran sallah a hidda musulmai a daina sallah ba ma son mu san su ba ma son su ka mana islamiyya a hana islamiyya a hana masallaci a hana kiran sallah a hana sa abin nan shi ma an fitta sunan manzon Allah ne domin abin da manzon Allah ya zo da fitar da manzon Allah daga gari a kore shi kamar an kori musulunci ne an sallame shi a yi floshin in musulunci out rim da ce sai an cikin musulmi da yake yi to ba a mu da ikajin rasuli ne ba wai dole bane sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke raye ba annabi da kaji ke shi kadai su ci da shi a'a shi da musulunci ne duk garin da aka tashi ko kauyen da aka tashi a furai haka shi da kawai su kawo musulmi ke kawai su kawai su nan gari me dalili ba ma son musulunci ne ba ma son kiran sallar nan ba ma son islamiyyar nan to su ma wannan ayar sai ta yi aiki a kan su ma sun zo su da musulunci su yi flush musulunci da musulunci dole su yaƙe dole alaƙa da luna kauman ba za ku yaƙi ta shi kan bal in ji ana allazi nakasu aymanahum wanda suke saba alƙawarin da suke ɗauka tsakanin su wa hammun ikhraj rasuli kullum sai suna fidda abina suna fidda musulunci suna ƙoƙarin fidda musulunci daga waɗannan garuruwa haka san musulunci ya yadu in ji Allah madaukakin sarki alhali wahum da uku a wala marra duk rigiman da ake sai kun tara su suka fara tsokalonka Allah ce a tattauna tsoron su kuke yi ne ni Allah shi na kitan canza ku tsoron ku buɗin murnina ina fata an gane mu ga nan na Madina a can yaki Badar lokacin da manzon Allah ya zo jin ra'ayin su za a je yaki Badar da yaki Badar ya tabbata ya kama dole a yi a fitar da shiri ba ba makamai babu komai sai in ta kuma irin na madadin kawai amma ga yaki kawai ya rika da su ba yadda za a sai an kafa liyafi Allah amran kana makulan a cikin dole sai nazartar al'amarin da za a shirya shi yau ya ci da ƙarfi amma da manzo Allah ya nemi zihu ya nemi shawarar sahabai ya mutane masu suka ci wallahi Allah ya rasu da za ka ci mu kutsa cikin da harmaliya ɗin Allah ba wajen mutuwa ba ne da za ka ba mu kwaman umarni yanzu ka ce mu kutsa cikin tekun nan wallahi kutsawa za mu ba ɗin da cikin da zai saura ba za mu taɓa bari ba ya rasu Allah ka duba ummatin manzon Allah ce yi masa da'a yi ma Allah da'a ne to sai yanzu kuma yanzu ne Allah ya kafiri suna ɗan ɗan cewa suna ɗan ɗan nufi a saman tsoron su suke yi shi ba rai ba ne a cikin shi kafirin ba rai ba ne a cikin shi ya ɗauko masa wani ya zo ya ce ka bar waje ka bar mutum shi zai kace ka shi ne wanda bai tsoron mutuwa bai tsoron halaka sai kai musulmi wanda in wanda kai mutuwar kamar akwai kyakkyawan zato shi matsawa shahada ce kai ne mai tsoro shi fi tsoro suna fata an gane ko to Allah ya lalle in kuntum mu'minina in ku mu'mini ne da kwarai in ji Allah to bai kamata ku bada umuri kuna sun tsotsewa kuna da da baya ba suna fata an gane ko Allah ya ce am hasibtum أم حسبتم أن تتركوا ولما ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله قدير بما تعملون الله مدوكي تركيك أم حسبتم ku musulmi kuna da kone kawai an ko kawai da kun fusa kalmar La'ila ila illa mu musulmi shi ke ake ji Allah ko kuna da tona amma ku kenan sai dai ku ci ku sha zauna kawai a gida ba wani abu kuna istakin aljanna za ku samu haka kawai ko ku ci abinci ku miƙa ku miƙe kafa kawai ku ci hannu ku kwanta ku tashi kawai sai dai a rika sa kaya ana guga ana sa sashi ana hawa mota kawai a buɗe AC kawai a sauka ji a yi ta ci kawai kuna da ko haka zan farko in ji Allah am hasibu an tusraku kuna da to zan farko ne in ji Allah hasibu an nasu an taqulu amanna hum la yuftanun wa laqad amanna alladhina من قبل فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين da kun ce kun yi imani da baki Allah ya ciki kun bar ku kawai eh ba zan jarrabe ku ba ba za ku fita jihadi ba ba zan turo muku makiya ma ku fuskance su ai haka muka fuskanta muka jarrabe ku a kan ku domin a ta haka ne in ji Allah suke sanin musulmi masu gaskiya a cikin imani nake sanin masu menene makaryata a imani wanda suka fi shiga ga musulunci kawai to Allah ya ce walamma ya alamin lahu lalli jahadu minkum kuna zato haka kawai zan halice ku in bar ku kawai kuna zaune kuna ku shimfiɗe kafa kawai ku kwanta kuma ku mutu kawai ku je aljanna direct haka kuke zato aljanna kuke samun sauki eh? ku tashi ku shiga a aljanna aljanna a kyauta a arha walamma ya alamin lahun da zai na haɗu ne tun ban san waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba ai sai na gama su jihadi ai in aljanna kuke so da gaba aljanna kuke so da gaske sai kun tsaya a gaban masu sai kun tsaya a gaban kimbila sai kun tsaya a gaban kisuwa sai kun kafa ta ku zuci mutunci ɗaukaka matan ku rayukansu suka sayar ko kuka samu addini a ɗauko maka yaƙe-yaƙen manzon Allah a cikin da yake kai yaƙe-yaƙen manzon Allah nawa yayi a ɗauko maka tsarin shirin yaƙe-yaƙe komandi nawa yayi na yaƙi jagoranci nawa yayi a matsayin komandi a ɗauko maka tarihin musulunci nan kusa a dauko maka jihadin shehu Usman bin Fodio. wanda muke yi nan najeriya ta kusa muke waje tare ma ta kabari shi gagarin su nan a dauko maka haka kawai ya zauna ya zama so mu jirgin haka kawai aka yi musulunci ji Allah ba jihadi Allah ta kai yi sai na ba su jihadi a cikin sai na gaba su sai da ransu saboda addinin nan lan yastafizu min dunillah kuma sai na gama mummunai na kwarai na jaske waɗanda ba za su ba su cikin Allah ba su rike cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadal mu'minina wani ba ba rike wadan to a wato wadan ba mu ne ba a matsayin masoya kamar yadda Allah ya ayyuhal ladina amanu la ka la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin sai na ga babu munafukai a cikinku, ku waɗanda suke tsagawa su yi kawance su abokantaka haka rika fafatawa to sai ka gano wannan aqida ba baya tare da Allah balle manzansa ba balle mu'mini ne. kana ko kuma qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا فلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون haka za ka sarki mummunai in ba a yaƙi a rika fita ana kasa ana tankaci da rairaya to bala gurbin da za su shigo sabon musulmi Allah ya yawa da shi balaguji za su shigo da yawa amma wata rana yakin ne ke ɗe, a rere balaguji can ka gane su dusa-dusan a zubar da su sai ka ga ɗan masu masu sun masu tsayawa ɗaya ya ake haka ya faru shi ne Allah ya shiryo wata irin runduna runduna runduna a duk mummunai za a jiran ma duk musulmi za a jiran ma a ga kawai ai an gama da musulmi ba mafita ba mafita to a lokacin ne za ka ga inda ɗancin suna zamewa suna zamewa suna fita suna zamewa suna gudu suna zamewa suna amu ba ruwanmu dama kasuwanci muka eh dama yan sana'a muka zo mu ba ruwanmu mu ba yan nan garin ba ne ah mu ba yan kaza ba ne mu ba yan kaza ba ne ha ni ba na cikin su ai A ah, kaza kaza kaza in an aika hijira za ka za sai ka tafi ya kawo wani hadisi ya nuna maka cewa ba musulmi ba sai kun ga su karara sun bayyana sai Allah maɗaukaki sarki ya ba wa musulmi na sama a yakin ko kuma Allah ya yi wani ikonsa yakin ma ba za a yi ki ba ya fara yi a tafi amma Allah da ya tona ya yi haka ya tona asirin balagurki suna fata an gane ko أم هاتكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصالحين وإذا كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون التي قال ذاك في الجنة ثم بنغوا أن تكون جهادي ثم بنغما صحر في جوريا حتى كوي أتي كذا الجنة إيه أقوم مسلمين لا فاتا أن ذلك Allah yake wallahu lallai shi Allah madaukakin sarki kabirun mai ba da labari ne kabirun rarre ne bima ka amalu da kai abubuwan da kuke aikatawa Allah mai ba ku labari ne a kansu na'am ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أولئك حفظت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أنا ما في سبتيتي ما كان للمشركين bai dace ga mushirikai ba masu bauta wa gumaka a ce su ne an yi amuru a hajji Allah su ne masu kulawa da ɗakin Allah da sannacin Allah wato ka'aba shahidina ala an sufin bilkici wanda suna ba da shaida bisa kansu shaidan kansu a kan kafurci Allah ce ulai ka hajji amaluhum waɗannan mutane ayyukan su sun fashi ai Allah baya karɓa wa kafiri duk aikin da yayi ba ta an gane ko dan ciye wa masallaci ba a karɓa fa habitat a'maluhum ajina ila ma amilu min amali Allah haba al duk wani aiki da kafiri yayi na lahira wanda ake samu a samu lahira wanda ake a samu yardan Allah wanda ake a samu aljanna wanda ake a kuɓuta daga wutan jahannama Allah ce in kafiri yayi shi ban bashi na daɗi da kayan zarra shekar da shi ke a ba'an mansuran kaman ana wata irin iska mai ƙarfi ko ana tumurmushe ta za ka ga inda kan ta jira babu Allah ya ce haka nake shekar da aiki kafin wa fi naruhum khalidun kuma mutane ne wanda masu dawwama a cikin wutar jahannama kafin musulunci ya zo kafin musulunci ya zo ƙurai shawa su abdul gidansu su ne masu kulawa da ɗakin ka'aba su ne mukunan ɗakin ka'aba da shayar da alhazai da hidima wa alhazai da irin yadda ta ujiya ta hidima ma alhazai idan aka ji aikin haji ko aka je umra su ne masu wanke masallaci a share masallaci a yi wa alhazai hidima da ruwan zamzam a zuba ruwa a kawo abinci a kawo kaza a kawo kaza kaza a kawo motoci na abinci na kaji ana sabil sabil sabil menene gashi nan a zo a raka a jiki da aini a yi kaiwa alhazai a jiki magungunan da alhazai za su sa gantar umra matakan amurka visa a matsayin ka na alhaji da ka zama so baifullah ka zama so bakon allah guest na allah su kuma suna gani su saudiya su ne masu hostin bakin allah su ne masu rawa bakin allah masauki su ne masu masauki. a asibiti da suna da komai da komai za ka ga hikima suke yi karshe zuwa musulunci an san kabilun ƙurai a cikin su banu sune su ne suke hidima a ka'aba wannan wani daraja ne a wajen su duk duniya ana ma da an ce wannan aiki na ahlul ha masu hikima masu abu da ana ana kallon su iri kallo na daraja kallo na kima to haka har Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hijimar sai suka rasa ba abu a tsakanin su akwai wanda kullan da suke hannunsu akwai wanda su kuma su suke shayarwa akwai masu shara masu gyara wajen masu abin nan duk shekara za ta ana gyara kasa ana maka tenti ana canja maka riga tun a jahiliya suna respecting in ka'aba sosai to har mutunci ya zo dai wannan fara da hikima wa ka'aba dai a hannun su yi shi har manzo Allah shi sallallahu ya zo da mutunci har ya zauna a nan haka yayi kira aka azabtar da shi aka ta abudan manzo Allah har ya hijira sai ya koma Madina duka wannan dai a aikin sun suke yi har da ake shine a zo daga garuruwa daban-daban kafin daban-daban kowa ya zuwa bauta gunkin shi da yake nan da yake nan kawai domin gumakan ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin domin wannan kabila ta zo ga gunkin su nan an fa bauta ma wancan wannan ga wani kabila kaza wancan ƙabilu kaza ma ga nasu ƙabilu kaza ma ga nasu kabilu kaza ga nasu kowa da gunkin shi idan ya zo nan suka kan suka zama suna da yawa har ɗari uku da sittin don da aka yi fatu makka aka yi kankarin ake aka ci maka da yaƙi a shekara ta kusan tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo a abinan manzon ta aka guma kan. aka zo Khalid bin Walid aka guma kan gaba ɗaya aka cikin daga eh, da Ka'aba to shi ne Allah cikin sarki ya saukar da shirka tunda musulmi yanzu sun samu ƙarfi sun samu fawa gwamnati za su iya za su iya yaƙi za su iya kaza bai dace a kan waɗannan mushirkan a ce su ne har yanzu a jikin ka'aba ba ya kamata su sallame su zaman ta yanzu hidiman ka'aba da kuma yana hannun ne yana hannun musulmi me amfani kun samu fawa ko musulmi me amfani kuna da ƙarfi me amfani kuna da runduna kun zaman to daula mai zaman kanku amma ka'aba a ce har yanzu har yanzu a ce akwai gumaka a jikinsu shi ne Allah ya saukar da wannan ayan sai ce ina Muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kana lil mushrikina bai dace ba fa a ce bai har yanzu wai mushrikai ne ya amuruna masajidana bai dace a ce har yanzu mushrikai bane suke wai raya ɗakin ba. suke mata ɗinki suke mata abin da ba shahidina idan da su waɗannan kafiran suna masu ba da shaida a kansu cewa lallai bisukri sun ne. yanzu a lokacin idan aka tambayi da yahudi da nasari kirista ce ma an ta wane da ke ke nasrani idan aka tambayi ba yahudi ma an ta ya ce yahudi idan aka tambayi wannan ah, ba majusi ma an ta ya ce ah, majusi idan aka tambayi wannan shi kuma ma an ta yi mushrik mushrik bauta gumaka na ce to kaga su su da tambaye su ne addini su bai ne ana so abin aiki na sai suke ke mushrik kaga Allah ce kun ba da shaida wa kansu cewa su mushrikai ne idan ake mushriki har yanzu musulmi kuna nan ya Muhammadu kuna nan kun kafa daula a ce Ka'aba tana hannun mushrikai Masjidul Haram yana hannun mushrikai bayan sun tabbatar wa kansu su kafirai ne eh? me hikimansu ta kara wa Ka'aba ba mu domin ula'ika hafizu amaluhum Su aiki da suke a saba in za a karɓa musu insha Allah ku wanda za ku yi a karɓa ku ku kafi aiki fil nari hum khalidun kuma a wani kiyama kuma za su daurama. kama ya amuru masajid Allah cikin wanda ya dace ya raya masallatan Allah shi ne man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar alkiyama da yi imani Allah zai mutu Allah zai ci da shi hisabi tambaye shi dukkan ayyukan da ya yi da maka hisabi makoma wuta ko aljanna wanda ya yi imani da na ranar tana zuwa shi ya dace ya riƙa yi wa masallaci hidima ba kafiri ba ina farka an gane ko wa aqama salata mai sallan ne ya dace ya tara wajen sallan shi ba wai ka kudi ya zo ya gyara maka ba wa kan zakata mai ba da zakka wanda shi imani da Allah da gobe kiyama yake tsaye da sallah yake ba da zakka shi ya cancanta ya rika gyara ɗakunan Allah ba kafirin da bai imani da Allah ba bai imani da kiyaman ba bai sallah bai ba da zakka ina za a yi kuma a masu ido shi ya zo ya gyara ɗakin Allah walam yafsa illa Allah wanda bai tsoron kowa sai Allah yana da tsoron Allah yana da takawa yana da imani cewa lallai zai wuce gamu da Allah to Allah ce waɗannan masu wannan sifofi su ya dace su haya masallacin Allah da irin waɗannan musulman ba a sa ula'ika an yakunu min al-muttaqin su ne suke kan shari'a amma waɗancan taya za a yi wanda yake kabata wanda makomarsa wuta gobe kiyama kuma ko ya yi aikin ma za a karɓa Sai za a ku bar musu wai sun ba su gyara masallaci saboda haka wannan ayar tana nunawa kenan yanzu ko kafir ya kasance ya ce gashi ya zo zai wa masallaci ba a mai sai kafirin musulmi zai fito yayi musulmi zai fito yi. wanda ya faru a lokacin mulkin shugaban kasa da wakil wanda ya wuce wajen a tsallacin abuja dai ya gagara ya gagara har yoyo yake yi yana liƙe ruwa har ba kusan inda za a tsaya maku suka gara a cikin masallaci da dafi Allah ji kanshi da rahama ya shigo da duma wajen ta taɓa lokacin da nan sani abu ya shigo da shi je masallacin ya ga masallacin ga shi dai yadda abin nan ya turo da duma ina jin kafin ya zo ya turo da duma ya ji a cikin to masallaci aka kai wani munzali mamana na har kowane cikin masu so su gagara inda za a za a yi alwala don muna yawan program mu kula a wajen ina jin sai obasan ta ya kira shi yau ne aka tara ina da aka gyara na kiristoci sai ya jagoranci shi ma a tara a gyara a gyara shi ma masallacin abuja ina aka ya dace ya dace aka ai kudin gwamnati ne yadda ya cire na wancan a cire gwamnati ya gyara wancan saboda ka ya dace idan gwamnati ko ta kafi ne ya kiro kuɗin ta kafin nan suna da a ciki a gyara wannan ba ba irin wancan bane kawai wai musulmi ya gaza musulmai sun gaza wajen da masallacin su kafiri ne ya sayo ya kawo musu kafiri ne ya sayo fenti kafiri ne ya sayo musu kai Allah ya ce ma kana lil ne an ya'muru masajidan ba za ta musulmi kai su zo su gyara muku masallatai ko kuna zaune ba mai gyara masallaci na in ji Allah ne wanda na zaɓa shi ne wanda ya imani da ni Allah ya yi imani da buɗe kyama sai mutu ya tsinta da shi ya yi yake sallah yake ba da zakka ko ba wanda yake tsoro a ransa kai ni shi ne kawai gyara mun masallaci in ji Allah kafiruna najisun kafiri source of income nashi biya ne wani aladu ita sayarwa wani kashi wani kata wani kayan haram haka za ka samu ne da shi duka ruwa yana karban haya shi da zai ɗauko ya tattaro ya zo ya ce zai muna gyara mana masallaci ina la ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah tsaftace ne tsaftace ne baya karba sai mai tsarki mai tsafta Allah ya hana ko a ku su su gina masallacin ko su bai kenan amma kafiri baya da gyara masallaci sai dai malamai sun yi bayani cewa idan akwai aiki da masallaci da wanda ba wanda iya cikin musulmi sai wanda ba musulmi ba babu babu babu laifi kamar misali yari, ko za a yi cikin waɗansu abun da za a insoli ɗin waɗansu ko wani abu dai wanda yake aiki ne kwarewa ne kwararru ake nema sai aka samu babu musulmi da kware sai ka za a ɗauko kan ai shi ba shi ya san kayan ba ai kuma ba shi gane ya abunan muni za mu biya shi ba shi ta kudin shi ba wannan za a yi a matsayin lalura a shi gyara wani abu idan kuma akwai musulmi da kware a wani bangaren shi ke komai hin musulmi shi fata a cikin da shi ba musulmi bai yake jiya gida wajen saba wa Allah ba wajen ihadan ka zana toki ka zana wannan ka zana wannan wajen bautan su musulmi bai dace ba ka ba da gudu ba ta'awanu alal alal ismi ka ba da taimake wata cikin da ake saba wa Allah da amma Allah ya umarci wa ta'awanu alal wa taqwa dan mutum ne kai kai miliyon da za a baka bai ka kai ba Allah da shi sana'ar ka mata albarka ina fata an gani ko to Allah ubangiji ya faka na'am to lokacin namu da ya yayi akwai tambayoyi kamar haka Takardar ta farko ta assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya don Allah malam a wata aya ce ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaigi ba don na faɗa ma wani bawan Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai yake mu wai da sai da kusa wannan magana da wai wahabiyawa ne suke rage masa buɗe shi a jirgin kenan a wannan Allah alam ne gaskiyan lamarin ba haka ba ne ba haka ba ne sai wahabiyawa ne suka fata sun fi shi gaskiya abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi shi kanshi yace walau kuntu a'lamul ghaiba takartu min alkhair da ni Muhammadu na san gaibi da eh, na yawaita alkhairi na fata an gani ko ta kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ce musu ya Muhammad da hakika babu wanda san gaibi cikin sammai da cikin Allah babu wanda ya sani ba fata an gani gaskiya ne sawa'un ba wahabe ne sawa'un ba ba wahabe ba ko da ba wanda musulmi ne ya faɗi wannan kalma yake an da kai sun ba ya yi gaskiya la yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqlabu lit-taqwa inda gaskiya ta fito a bakin kuma shirin mutum in ta ita da abin da Qur'ani ya faɗa shine mai gaskiya ko da baya imani da Al-Qur'ani wannan shi annabi bai san gaibi ba shi da yake ya san cikin suka ce ya nuna maka a ayoyin ko hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi wannan shi mai faɗa haka in bai hasara ba sai ya kafurta shi yana mutum abin da aka ya faɗa yana musulunci da abin da shi annabi da bakinsa ya faɗa abin da ya faɗa mana asiri takarda da biyu yanzu assalamu alaikum mala akwai laifi akwai laifin mutum ya manna ayatul kursiyu da wasu addu'o'i a ɗakin shi idan da ba wajen sa na wulakantawa babu laifi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma a rika karanta ayatul kursi da dare ba a kwanta kar a cikin da an manta shi a ciki shi kenan kariya ne a fata an ne. yawa saboda haka an sanya shi a matsayin gai decoration da shi yana da shoka shi ayoyi na Allah babu laifi ya fi manna hotuna na abubuwa masu rai kamar zo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake mala'iku ba sa shiga mala'ikun rahama ba ka shiga babu laifi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan bai dauke wa mutum a ce wai ba zai karanta ba ya manna shi nan. na fata an gani Allah sa mu dace kana ce assalamu alaikum malam da cikin ramadana yana azumi yana buga competition na kwallo wato ramadan cup a sanadiyar haka saboda wahala ya same eh, saboda wahala saboda wahala ya sami problem matsala ce nan har ya rasa ranshi wato ya mutu Allah ji kanshi ya rahama masa kyauta da makwancinsa a matsayin shi musulmi za mu sa addu'a za mu masa wanka za mu sanya mai ne kafa mu mai sallah mu roƙa masa gafara Allah yawa wancan kuskure ya yi kuskure ba za a kurki ba bane ya yi kuskure saboda da ya kamata ya shagaltu da batun ya shagaltu da ya shagaltu da jikiri ya shagaltu da istifari ya shagaltu da waɗansu ayyuka a yi haƙuri da ƙwallon bayan ramabana sai a yi ina fata an gane babu laifi ko kuma an yi safi an ɗan wani jiki sai a yi duk wannan babu laifi Allah ya rufa mana asiri amma a cikin an ji competition an je kaza kaza to wannan bai dace ba sai ba za a ce haramun ban da dace da ya kamata ayyukan da suka ci lahira da ba su za a tafi da su a watan ramadana sawa amma mutuwar da ya ba za a ce ce ba za a mai sallah ba kuma ba musulmi ba ne a'a Allah ubangi ya kyauta ta karshen amma ya sanadin assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya da Allahumma amin da musulmi wala ina hukunci karanta aya aya rabi ba tare da kaiwa har ƙarshen ta ba sai a yi rukunci a sallar asam ko farilla yaya hukuncin sallar kuma da kyau dai aya ta zama ta karanta ta cikakkiya mai ma'ana cikakkiya mai ma'ana kawai ba ta an gane nan kuma karanta aya ɗaya din Ah, a yi sallan eh, asam da ita inda aka saba kasan inda aka saba da yadda alamta ta aika zuwa zuwa dace shi muka tashi muka karar kuma in kaje waɗansu wurare ƙauyuka sauransu shi aka shi aka saba akwai inda masallaci da shi kuma alƙari a tukar ɗaya ake karanta a cikin ba taɓa ma lura ba sosai alƙariya kuma aya goma ba ne sai a lokacin da aka ce Allah akbar aka fi ta fatiha ga yadda magdubi alaihim wala dalin ki al'a'a Allah an ce ko e aka ɗora ka aka fi malƙari'a Allah la ya Allah to eh a lokacin da na rike alƙari a aya aya goma da ka kai kuma shi ka da ni nawa alƙari a cikin aya goma a lokacin na ce sosai kuma Allah da ikon shi a lokacin na da da Saudiya eh, jami'ar Madina mun da test ne a can a can ana da kusan ina jin Islamu Unit Allah ka wata raka'a ashirin ake da aisha kuɗi da wuce na farko ya yi raka'a goma na biyu ya yi raka'a goma ya yaɗa da shafaɗi da wuce daga baya biyu bara mafi sa'o'i Allah ji kanshi da zama a kan ya ba da fitawa a yi karanta musulmai kawai raka'a goma kawai a ayi shafa'i da wuce kan a wahalar da mutane a haram duk da zai kara ya ji ya fara. shi kenan to Allah da iko sai ya dawo na musu ɗauka irin wancan yanayi a cikin a ba da fatawa din a daina mu a ashirin ake yi a uku muna dawa nan da kashi da jama'a lantara kai kuma zuwa inda ma kuma ma ma a so sallar ne sai na gangara na je na samu kuma inda alƙari a kawai <laughs> wallahi wallahi a kuma maki za ka ga matasan jirin kan liman idan za a je a shamsu sai kaga sun laɗe sun laɗe suna zuwa suna laɗe suna da sun ji kawai liman alam tara ya kama ya kai kira irin wai yau za a ji kawo abubuwan har har zuciya ya saba sai kaga kawai an je an ware ana nasu maza maza an ji an ci alƙari a hinka jirata shi kuma ya tsawaita ya tsawaita rukuni don akwati jama'a a taƙarfi dai ya kamata a yi karatu a yi tsayuwar dare iyamun laili aka kira shi ta hajji a tsaya in sosai a jaɗi a yi addu'o'i amma in wata lura ta kama babu lantarki a ta aya ɗaya aya jikin kamar da Allah ce kakar umar da tsara nan ƙura'a amma irin wannan so ba ta hajji ne Allah wani ya sa ya rufa mana asiri dan sai su kuma hujjar aiki da umar da sarabin min kawai wani bawan Allah ya kawo alqurani guda eh, guda biyar sarka a tashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya biya masa bukatun shi na duniya da lahira mu ma biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya mana albarka ya kan iyaye da magabata yi wa ƴaƴa da zuriya albarka yi wa sana'o'i da wani neman halal albarka Allah ubangiji ya raba mu da haram Allah ya raba dukkan abin da Allah yake kusa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mu zaman lafiya a eh, garuruwan mu da ƙara wa katsina zaman lafiya da ƙauyukan katsi da tsari da duk waɗansu ƙauyuka da kuma ƙauyukan fara da jirgin kwari da jirgin abuja da su mai jikuri da borno da yobe da na allah ubangiji ya tsare mutuncin musulmi da jikin musulmi da duk wani ɗan da ko da ba musulmi da allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya ya tsare cikin tsaronmu ya tsare mu ya kare mu ya mana rahama ya mana lutufi ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا فإننا بطاعتك لا تذلنا حين عصيت وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين